Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin muhallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke dubi kan batutuwan da suka shafi muhalli, sauyin yanayi, noma da kiwo, kuma duk mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci kuma a wannan tasha. A yau shirin zai nazari ne akan kula da ƙasa ta inda za ta amfanar da al'umma. Sai a biyo mu. Kamar yadda kowa ya sani, ƙasa ita ce ginshikin noma, kuma tana ɗauke da ruwa tare da sinadaran da ke taimakawa wajen haɓaka tsirrai. Sai dai duk da haka zaizayar ƙasa da lalacewarta da raguwar sinadaran da ke haɓaka tsirrai a cikin ƙasa su ne manyan abubuwan da ke kawo tsaiko ga harkokin noma a faɗin duniya. Kula da ƙasa wato soil conservation a turance yana da mahimmanci don tabbatar da lafiyar ƙasa da rage zaizayar ƙasa tare kuma da tabbatar da yabanyar amfanin gona na dogon lokaci. Mun tattauna da Malam Ibrahim Abdullahi Adamu, masanin kimiyyar ƙasa daga Jami'ar Aliko Dangote da ke Wudil a jihar Kano. domin ƙarin bayani game da ma'anar kiyaye ƙasa wato soil conservation a Turance. Wanda ake kira da soil conservation shine wata hanya da za a bi domin magance matsatsalin da ƙasa take samu akwai matsatsalu da yawa da ƙasa take samu kamar na ɓangaren zaizayar ƙasa to shi soil conservation ɓangare ne na kimiyyar ƙasa wanda yake kokari domin ganin cewa ya kare kasa daga afka cikin irin wannan matsatsalo idan mun dauko zaizayar kasa ba karamin illa take kawo kasa ba zaizayar kasar nan ta kasu kashi biyu akwai wanda take ruwa ne yake kawo ta akwai wanda yake iska ne yake kawo ta saboda haka a karkashin soil conservation ana kirkiro dabaru yadda za a kare kasa daga afka cikin wannan iftila'i na zaizayar kasa ta hanyar yaya ta hanyar an misali kamar dasa bishiyoyi ta hanyar kamar yadda za a kirkiri magudanar ruwa ta hanyar yadda za a kula da su kansu tsaron za su fito su eh, girma a saman kasa yadda za su kare kasar daga cikin wannan matsatsalu na zaizayar kasa ta hanyar ruwa ko kuma ta hanyar eh, iska kamar yadda na faɗa saboda haka conservation an ɗauke shi yana da faɗi yana da yawa yana tattauna abubuwa da yawa yadda za a magance waɗannan matsatsalu wanda ƙasa take faɗawa so a taƙaice malam abdulkadir wannan shine ake kira soil conservation ko waɗanne dabaru ne ake amfani da su wajen kiyaye ƙasa ga dr bashir barau mataimakin shugaban kwalejin nazarin ayyukan noma sarrafa amfanin gona da adanawa ta gwamnatin tarayya da ke hotoro a jihar kano kasar suna da dandama na farko akwai abin da ake ce masa minimum tillage wato rage yawan damun kasar abin da ake nufi da rage yawan damun kasa shine ai kokari a ga cewar an rage yawan yin amfani da manya-manyan na'urori kamar tantan kamar buldoza wajen kaftu ko wajen wasu ayyuka da za su iya rugurguza yadda ƙasar take Na an ce da ƙasar take shine in mun duba za mu ga wata ƙasar wata tana da danko wata tana da haɗi da danko da yashi to akwai irin waɗannan wata tana da jigawa ce to duk sanda ka zo ka dinga damun wannan ƙasar kana sa ta tana saki ne daga jikinta wanda in ruwan sama ya zo zai saurin kwashe ta idan iska ta zo za ta saurin kwashe ta canza mata muhalli daga inda take zuwa wasu wuraren wanda haka za ga cewar rafuka da da damadamai suna ta cika sakamakon irin waɗannan yawan juye ƙasar da ake yi wanda wata kamata ya a ce inda kawai zaka shuka kawai nan ne kawai zaka taɓa. saboda a rage yawan yadda ake lalata ita ƙasar ko kuma yadda ake yawan damunta da kaftu wanda yasa hakan takan dankon kan saki a nan da nan iska za ta ɗauka da makamantan haka. Hallinka rayuwarka. Shirin muhallinka rayuwarka ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana iya sake sauraron mu ta intanet a rfi.fr/ha. Shin ko manoma sun san da barazanar da ke fuskantar ƙasar da suke amfana da ita? In ko sun sani, me suke yi don baiwa ƙasar kariya? Ga wasu manoma. na farko dai gasa da nake iya inganta gona na da shi ba na sake wajen kai mata taki irin na gida haka kamar na juji da muke ɗiba wajen eh, ga cewa amfani na haɓaka sannan kuma abu na biyu mataki na biyu kan idan na ɗan noma masara a nan gona na to baɗi da ke gonan da dai ba yawa suke da shi ba girma suke da shi ba to nakan ɗan yanke wani gurin in ya yi masara ba na baɗi kuma ba zan yi masara ba sai canza wani kalan amfanin a gurin saboda in ga cewa an samu bambancin abin nan wani gurin ma kuma in kan iya barin shi haka shekaru a haka saboda zan sami karfin gurin haka da shi ma gida na manomi ina yin dabaru wanda yawanci dai na gargajiya ne wajen mu mun kula da lafiyar ƙasa misali kamar caccan da abin da ake shuka ko kuma a bar gurin ya huta duk da dai yanzu kasar da ake noma ko kuma gonaki sun yi karanci amma duk da haka wani sa'in akan iya noma gona ɗaya biyu shekara ɗaya biyu uku sai a tsallake a sari sabon guri ko kuma a bar wannan ta huta mutum kamar yana da gona biyar hudu ko uku in ya noma biyu sai ya bar wasu su huta wata shekarar a noma ta sau biyu sau uku sai a bar wani ta huta wani sa'in kuma akan iya yin ah, barin ƙasar ta a caccanda mata abin da ake shuka musamman kamar inda ake yin dawa tuka wurin zai yi masara to sai a shuka masara wata shekarar wata shekarar kuma a yi dawa sannan yanayi ana iya inganta ƙasar ta hanyar sarrafa yadda za a shuka amfanin shi kansa misali sai ne gyaɗa guda uku wannan shekarar ne gero ɗaya a gonar rairayi wata shekarar kuma sai ne gyaɗa ɗaya wake ɗaya riri daya ko da dawa kaga an da amfanin ta yadda kasar za ta yi maintainin lafiyarta za ta za ta zanna da kalau kuma ta bada abin da ƙasa dai a bace mai matukar muhimmanci ga al'umma musamman ma al'ummar da ta san amfanin noma ta kuma rungumi noma a matsayin hanyar samun mafita ga ɗimbin matsalolin tattalin arziki duk da cewa zaizayar ƙasa na barazana ga biliyoyin al'umma a faɗin duniya al'ummar kwari a ƙaramar hukumar birnin kudu ta jihar jigawar najeriya ta kudura aniyar ɗaukar matakin sama wa kanta mafita a game da barazanar zaizayar ƙasa a maimakon ta zura ido tana kallon ƙasar nomanta da muhallinta na gushewa ta dalilin wannan al'amari kwamiti ta kafa don ceto makomarta abokin aiki abdulkadir haladu kiyawa ya samu tattaunawa da zarkan laini sani adamu wanda shine magatakardan kwamitin da aka kafa a garin yadakwari don daƙile barnar da zaizayar ƙasa ke yi sunana zirkan laini sani adamu yadakwari ni ne sakatare na wannan ƙungiya da muke ƙoƙarin ciccike wuraren da suke zaman mana barazana wurin hana mu harkar noma a wannan gari namu na da kwari hanyar zuwa gonakinmu nan dan maula. Na'am sakatare menene ya ja hankalinku wajen kokarin ganin kun shawo kan wannan matsala? so gaskiya wannan kwamitin mun yi kokarin kafa shi doma da mu nan yankin namu ba abin da muka sani in ba noma ba duk wani abu da za a yi in ba noman ba babu abin da za a yi to kaga duk yadda za mu yi kokarin kare wasu haƙoƙi wanda za su zama mana barazana a bangaren noman namu kaga za mu yi kokari wannan kwamiti an shirya shi ne domin nemo wa yankin namu ci gaban wannan harkar noman namu sabanin a ce an bari harkar ta daɗa ta zama ta lalace kaga abu ne wanda mu ne za mu zo muna kuka da shi an yi kokari domin mutane su zo su fito an kakkafa shinge a nan da ifi ba da barazanar an faɗa mutane daidai guri kaza da daidai guri kaza ana samun matsalar kaza ya kamata mutane su fito da ƙarfinsu da gudunmawarsu da hannunsu da kuɗinsu su zo su taimaka domin a samu mafita wajen wannan harkar ci gaba da harkar noman namu duba da yanayi na noman dole baya da muka iya shi muke yi ba abin da muka iya in ba shi ba shi sa kowa in aka ce fito yake bayan wannan kwamiti da kuka kafa har ta kai ga an gudanar da wannan gagarumin aiki ah, wanda sakamako aka samu To haka ne ka san shi duk lokacin da aka ce mutum zai asasa abu na alkhairi ko kuma na mutane al'umma gabai ɗaya to za ka ga ana samun wani sakamako gwagwaba ko kuma mai amfani wanda idan aka ce an kwatanta shi da da da ba a yi ba za ga da bambanci yanzu cikin hukuncin Allah wannan kwamiti da aka yi aka yi wannan gyare-gyaren ya nuna cewa lalle muna sa rai cikin hukuncin Allah abubuwan za su tsaya su samun mana da kuma amfanin da muke nema sabanin a ce da ba kaga na farko mun yi kokari wajen daddatse guraren da suka fiye bada matsalar mun daddatse mun cika buhu da kasa mun ɗebo ƙasa mun sa tifar kasa ta kawo mana kasa mun ciccike gurin mun yi madatse mun canjawa wa. shi kanshi ruwan hanya da in ya zo shi da yake zaizayar duk mun yi wayannan abubuwan duba da yanayi wanda mu anan nan a yanda muke kallo harkar shine wannan dura ƙasa a sa a cike sannan ita ce take fi ba da gudunmawa fiye da tunani wajen tsaye da wannan abin da yake faruwa amma mun yi kokari iya kokari duka waɗannan abubuwa da aka yi ta ina ake samar da kuɗaɗen da aka yi su magana ta gaskiya kuɗaɗe da suke ake samu ake yi duba da yanayi aka yi ta aka yi mutane su fito to in sun fito a cikin mutanen namu wani zai bada kuɗi a samu kuɗin ruwa wani zai samu da kuɗi a bamu kuɗin da za a ɗan sai wani abu da za a ɗan ci wani kuma zai ce to shi ya bugi irji ma bari isa tifa ƙasa ta kawo ƙasa to a cikin mu ne muke ƙoƙari muke contribution ɗan ɗari da kwabo ake har haɗawa ake yin wannan gyaran shine babban abin da isiya shine wannan ce hanyar da muke samun wasu abubuwa da muke ci gaba da riƙe ƙungiyar da kuma gyaran gurin sabanin a ce mu jira sai an ce su ko an zo an ce wani zo taimaka ina ba zai zo ba mu da ishafa mu ne muke kokari mai abin da ya kamata na'am duba da duk da za a yi irin wannan za ga akwai manyan mutane sosai a ciki da matsakaita da kowa da kowa dai duk wanda ake ganin zai ba da gudunmawa shin ta yaya kuke haɗa kan masu ruwa da tsaki a sanya su a cikin irin wannan abun kuma irin masu wane ne a cikin wannan kwamitin naku so gaskiya ne ka san haɗa mutane sai ka yi da gaske magana ta gaske an aka sa rana kamar ana eh, ranar asabar za a yi to kaga tun ranar litinin ko talata ko ran laraba za mu yi kokari mu ta kaiwa su manyan mahukunta wanda su manya ne wanda suna da uzurrukan su da yawa mu gaya musu cewa rana kaza muna so za mu gyara a hanyar guri kaza rana kaza muna so za mu gyara a hanyar guri kaza ka kamar shi dagacin gari za a kai mishi takarda a gaya mishi za a yi gyara hanyar gari kaza sannan kamar irin su masu unguwanni da kuma ciyaman da kamsila da duk wani wanda yake da babban wani duk wasu manyan mutane to muna kokari mu kai musu wannan takardu na cewa rana kaza za a yi har da irin mutanen nan wanda suke yi kamar kasan in za a yi aikin kungiya ko na gayya ana kira irin za ka ji an kira makiɗa suna irin kiɗan nan ana daɗa ɗebewa mutane kewa ana daɗa hoɓɓasan aikin za ka ji mutum ma yana aiki baya gajiya sabanin a ce babu. to sakatare a ƙarshe tun da kuka fara wannan gagarumin aiki eh, shin wani ƙalubale kuka fuskanta. gaskiya ne akwai ƙalubale kalubalen kuma ya danganta da yanayi na mutane wani zai ga kamar ana ta aikin banza ne a bari sai lokacin da mahukunta suka zo suka yi wani ina ganin ma mu gama aikin mu ruwa izo izaizaye duba da an taba yi an gama aikin tsaf da ruwa zo inda ka san ma ba a yi ba tunda kana kallon gurin ka ga bambancin da an yi dai ya dai fa a ce ba a yi ba ko na kwana ɗaya ne amma baya nuna baya ma bari sai an wani ci talata da laraba kawai sai ka ga wurin ya daɗa lalacewa ya koma kamar ma ba haka ba duba da shi aikin dole yana da buƙatar a ce an ba da gudunmawa fiye da tunani to gudunmawa ta talaka wanda yake manomi kaga ai ba wata gudunmawa ba ce shi sa abubuwan dole sai dai abin da <laughs> Allah yi gaskiya dai akwai kalubale sosai dan sai ka gama abin ruwan sannan ruwa ya zo ya ƙara zaizaye. Hallinka rayuwarka. Kazalika, ɗan mutan kiyawa ya tattauna da Dr. Bashir Barau, mataimakin shugaban kwalejin nazarin ayyukan noma, sarrafawa da adana amfanin gona ta gwamnatin tarayya da ke hotoro a jihar Kano. game da mahimmancin kiyaye ƙasa da amfanin sa ga ayyukan noma. na farko ita wannan ƙasar abin da zamu gane shi ne tana da rai in an ce ƙasa tana da rai ana nufin akwai abubuwan da za su sa ƙasar ta samu lahani alal misali yawan sa takin zamani ba bisa ka'ida ba yawan shi wannan kaftin da ake yi ba bisa ka'ida ba sannan saka waɗansu abubuwan da ba dace ba alal misali kamar irin su kwalabe kamar irin su batiri na rediyo kamar ledoji kamar robobi da makamantansu to duk waɗannan waɗansu abubuwa ne waɗanda suke kawo tarnaki ga ita ƙasar su duk waɗannan abubuwan akan so a ga cewar an yi ƙoƙari ba a sa su ba a cikin ƙasa an kuma samu kamar abubuwan da za su iya narkewa kamar kashin kaji kashin shanu da makamantansu kamar ganyaye ciyayi da duk wani abin da zai iya narkewa ƙasa ba tare da yama ƙasar lahani ba wanda shi ne zai sa ƙasa ta kasa cikin lafiya da kuma samar da halittu masu dama wanda za su taimaka wajen inganta lafiyar kasar. Ma'ana idan na fahimta amfani shi kansa da takin zamanin ma kan iya haddasa lalacewar ƙasar. Eh kwarai kuwa in dai ba a yi amfani da shi ta yadda ya dace ba domin wannan yakan kawo abu da ake ce masa salinization wato salinization shine za ka iya sa ƙasar ta samar da wani abu sinadari da ake ce mai nitric acid ko kuma sulfuric acid wanda waɗannan gaba ɗaya suna da illa ga ita ƙasar. bayan haka idan kana yawan sa ta. taki wani zubin ba bisa ka'ida ba takin nan zai koma can kasa wanda in je zai haɗu da ruwan da ke kasa idan ya haɗu da ruwan da ke kasa nan ma zai koma samar da wani sinadari da idan ƙananan yara suka sha ruwa na irin wannan ruwan da yake ya gurɓata ko kuma ya gaure da taki waɗannan yaran za su iya kamuwa da kansa ta jini sakamakon zuba wannan takin ba bisa ka'ida ba domin takin akwai lokacin da ya kamata a sa shi akwai yadda ya dace a sa shi akwai yawan da ya dace a sa shi sannan kuma akwai lokaci da ya dace a sa shi saboda haka idan ba a waɗannan ka'idojin ba to dole za a iya haifar da ƙasa cututtuka wanda ko kuma za a iya haifar mata da lahani wanda zai iya shafar abin da za ta iya samarwa shi wannan soil conservation din da ake magana mm. wai taya ma zai amfani manoma musamman a mm. irin wannan yanki namu na mm. Najeriya to yanzu kamar yadda ake magana an ce kusan kaso kusan santimita biyu ɗigo biyu da biyar yana tafiya a kusan shekara kamar goma zuwa goma sha biyar za a kwashe shi abin da ake nufi da anan shine sakamakon sakamakon irin wannan ayyukan da ake zai iya sawa a kwashe na ɗaya mafi akasari wasu kasashen da suke duba ita lafiyar kasan da ta abinda suka cire da kasa sukan kokari su mai da shi alal misali idan na girba dawa na girba masara na girba wani amfanin gona to wannan kalan ko karmamin zan nika shi ne cikin wannan kasar saboda ita ma kasar a kuma mai mata da abin aka samu na wato ma'ana tunda an sassare ta eh. shi abu amfanin da aka yi karansa sai a sai a mai da shi yauwa kamar ciko yauwa kamar ciko wannan ah, ba karamin abu ne wanda yake taimakawa wajen a ah, inganta lafiyar kasar sannan akwai samar da irin amfanin gona da ake ce musu koba kurba wato shukokin da suke rufe kasa in sun rufe kasa wannan zai sa a duk lokacin da aka yi ruwan sama mai karfi mun san cewa idan ruwan sama mai sauko yana dukan kasa zai bunce na kasa daga inda take idan ya bunce na kasa da zarar kuma ruwa ya dan soma ruwa to zai dauke wannan kasar ya tafi da ita ya je kai ta wani waje so waɗannan shukoki kamar wake kamar dankali wanda suke suna da ganye Yayi kuma suna rufe saman kasa suna taimakawa matuƙa gaya wajen hana ruwa ya tafi da ita da wannan kasar sannan akwai abin da ake ce masa da mulching wato a ɗebo ciyayi a ɗora a kan ƙasar wannan zai taimakawa wajen hana dukan ruwa idan ya zo maimakon idan ya zo ya samu kasa da ke ta sai dai fara dukan wannan ciyayin wanda wannan ciyayin za su tara ƙarfin dukan ruwan ga kasar sai su dinga ɗigar ruwan a hankali kuma zai sa gun ya kasance cikin lema zai hana iska ta kwashe wannan ƙasar da ke wajen sannan kuma zai taimaka wajen rage climate change wato wannan sauyin yanayi da ake ciki sannan akwai irin su strip cropping wato za a shuka amfanin gona da waɗansu kayayyakin alal misali an an ce a shuka amfanin gona a shuka dawa a shuka waɗansu dogwaye waɗansu gajere wannan shi ma zai taimaka wajen rage lalacewar ƙasa to duk waɗannan practices ɗin idan mun duba abin da suke yi shine suna taimakawa matuƙa gaya wajen inganta lafiyar ƙasa wanda ita kuma ƙasar idan ba bata inganta ba ko kuma idan lafiyarta bata inganta ba babu yadda za ta iya baka sinadarai da kake bukata ko kuma za ta iya bada sinadaran da shukoki suke bukata ba domin su girma su kasance cikin lafiya su samu kariya daga cututtuka su samu kariya daga kwari sannan kuma su iya samar da amfani da zai a wadatu a wannan gonakin wannan dai abin daɗi shine za a ga wadansu manoman suna ta kai taki gona wanda wannan ba karamin abu ne sai dai kawai a duk lokacin da za a kai taki a tabbatar cewar da leda da kwalba ba da batiri na rediyo da duk wani abun da ba narkewa ba a kai shi ba a ciki alal misali in mun ɗauki napkin kamar napkin din da ake samu yara na yara wannan napkin yakan kai shekara 30 kafin ya narke a ƙasa yawwa su irin waɗannan abubuwa da hmm. ba sa narkewa akwai wani abu da suke yi wa ƙasar gida eh, suna wa ƙasa lahani sosai saboda na farko idan ba su narke ba idan ka ɗauki amfanin gona ka ɗora a kansu wannan amfanin gonan ba zai samu isasshen abinci ba ba zai samu isasshen ruwa ba sannan kuma ba zai iya kama kasa yadda ya dace ba saboda haka wannan yana daga cikin lalurinsa sannan kuma za su dinga sakin waɗansu sinadarai waɗanda waɗannan sinadaran za su iya damun ita wannan ƙasar wanda zai iya rage mata haifin ba da sinadarin da ya kamata ta bamawa a su waɗannan amfanin gonar domin su iya samar da abubuwan da ake bukata daga ita. Muhallinka rayuwarka. Wani rahoton hukumar abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa kashi ɗaya bisa uku na saman ƙasa a faɗin duniya ya samu nakasu a ƙarnin da ya gabata watan ƙarni na ashirin dalili kenan da masana ke bayyana kiyaye ƙasa a matsayin mafita madalla nan za mu ja linzamin shirin mahallinka rayuwarka na wannan makon sai kuma idan mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa yanzu a madadin wakilin mu na jihar jigawar najeriya abdulkadir haladu kiyawa da ka fatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.